Sama'ila ta biyu Sura ashirin da ɗaya Gibeyonawa sun rama Lokacin da Dawuda yake mulki, an yi yunwa shekara uku a jere, saboda haka Dauda ya nemi nufin Ubangiji, Ubangiji ya ce, Saboda Shawulu ne da alhakin jinin gidansa, domin ya kashe Gibeyonawa. Sai sarki ya tattara Gibeyonawa, ya yi musu magana, To, Gibiyonawa. ba sashen Isra'ilawa ba ne, amma mutanen Amoriyawa ne da suke ragu, waɗanda Isra'ila ta rantse za tă bari da rai, amma Shawulu cikin kishinsa don Isra'ila da Yahuda ya yi ƙoƙari ya hallaka su duka. Dauda ya ce wa Gibeyonawa, Me zan yi muku? Yaya zan yi kafara domin ku sa wa masu gadon Ubangiji albarka? Gibeyonawa suka ce, ba mu da ’yanci mu nemi zinariya ko azurfa daga wurin Shawulu ko gidansa, ba mu kuwa da wani ’yanci mu sa a kashe wani a Isra'ila. Dauda ya ce, To, me kuke so in yi muku? Suka ce wa sarki, Mutumin da ya hallaka mu ya kuma yi mana makirci don kada mu kasance tare da Isra'ilawa, ko'ina a cikin ƙauyukansu, a ba mu zuriyarsa, maza bakwai, mu kashe su, mu kuma rataye jikunansu a gaban Ubangiji, a Gibeya na Shawulu, wannan zaɓaɓɓen Ubangiji. Sai sarki ya ce, Zan ba ku su, sarki ya ware mafiboshet ɗan Yonatan, jikan Shawulu, saboda rantsuwarsa da take tsakanin Dauda da Yonatan, ɗan Shawulu a gaban Ubangiji. Amma sarki ya ɗauki Armoni da Mefiboshet, ’ya'ya biyu maza waɗanda Rizfa ’yar Aiya ta haifa wa Shawulu, tare da ’ya'ya maza biyar na Merab ’yar Shawulu, waɗanda ta haifa wa Adriyel ɗan Barzillai mutumin Mehola, ya ba da su ga Gibeyonawa, waɗanda suka kashe su, suka kuma rataye jikunansu a gaban Ubangiji, dukkan bakwai ɗin an kashe su gaba ɗaya. an kashe su a farkon kwanakin girbin, daidai lokacin fara girbin sha'ir. Rizfa ’yar Ayya ta ɗauki tsumma, ta yi wa kanta shimfiɗa a kan dutse, tun daga farkon girbi har ruwan damina ya sauko a kan gawawwakin, ba ta yarda tsuntsayen sama su taɓa su da rana ko mugayen namun jeji da dare ba. Da aka gaya wa Dauda abin da Rizfa ’yar Ayya ƙwarƙwaran Shawulu ta yi. sai ya je ya kwashe ƙasusuwan Shawulu da na ɗansa Yonatan daga mutanen Yabesh Gileyad, gama mutanen sun saci gawawwakin Shawulu da na Yonatan daga inda Filistiyawa suka kakkafa su a kan itace a filin Bethshan, bayan da Filistiyawa suka kashe su a Gilbowa, Dauda ya kawo ƙasusuwan Shawulu da na ɗansa Yonatan daga can, a kuma aka tattara dukan ƙasusuwan waɗanda Gibeyonawan suka kashe, suka kuma rataye, suka binne ƙasusuwan Shawulu da na ɗansa Yonatan a kabarin Kish, mahaifin Shawulu, a Zela, a Benyamin, suka kuma yi kome da sarki ya umarta, bayan wannan, Allah ya ji addu'arsu a madadin ƙasar. Yaƙe-yaƙe a kan Filistiyawa Har yanzu yaƙi ya sake ɓarke tsakanin Filistiyawa da Isra'ila. sai Dawuda ya gangara tare da mutanensa don su yaƙi Filistiyawa, gajiya ta kama shi, Ishbi, Benot kuwa wani daga zuriyar Rafa, wanda nauyin kan mashinsa na tagulla ya yi shekel ɗari uku, wanda yake kuma da sabon mashi ya ce zai kashe dauda. Amma Abishai ɗan Zeruhiya ya kawo wa dauda gudunmawa. ya bugi ba filistin. ya kashe shi, sa'an nan mutanen Dawuda suka rantse masa suka ce, Ba za ka ƙara fita tare da mu wurin yaƙi ba, don kada fitilar Isra'ila ta mutu. Ana nan sai aka sake yin wani yaƙin da Filistiyawa a Gof. A lokacin, Sibbakai mutumin Husha ya kashe Saf, wani daga zuriyar Rafa, sai aka sake yin wani yaƙin da Filistiyawa a Gof. Elhanan ɗan Ya'are Oregim, mutumin Betlehem, ya kashe Goliyat, mutumin Gad, wanda girmar sandan māshinsa ta yi kama da taɓarya, har wa yau, a wani yaƙin da aka yi a Gad, akwai wani ƙata mutum mai yatsotsi shida a kowane hannu, da kuma yatsotsi shida a kowane ƙafa, yatsotsi ashirin da huɗu ke nan. shi ma daga zuriyar Rafa ne, da yake ya yi wa Isra'ila reni, sai Yonatan ɗan Shimeya, uwan Dauda ya kashe shi, waɗannan huɗu zuriyar Rafa ne a Gad, suka kuwa mutu ta hannun Dauda da mutanensa.